an dai tarbi tare da karban gawar da wani ɗan gajeren al'ada na sojojin ghana a bisa shugabancin shugaban ƙasa na kufa adu a kutuka international airport inda 'yan jarida na gida da na ƙetare sun kai ca dangi da abokan arziki sun ɗime da koke-koke yayin da aka sauko da gawar cikin tutar majalisar ɗinkin duniya daular asantiman da yankin sarautar kwamishin gabatar da adda irin ta al'ada ga ɗansu ɗan uwa kuma abokinsu da ya koma gun kakanninsa kamar yadda al'adarsu ya nuna. Eh, sannu sannu busumuru kofi anan Allah da ya ba mu kai shi ya karbi abunsa ba laifi ne kai ba mutuwa na Allah ne shi ke bayarwa in ya tashi karɓa ba mai hana shi mu ɗanmu busu murkufi anan sannu sannu sannu ranar alhamis za mu taru gun babban sarkin mu. kai da ka san baka da kirki da natsuwa kar ka kawo jiki in ba haka ba duk abin da ya same ka kai ka saya shugaba kufa ado da wata tawaga ta musamman suka amshi gawar take aka canza tutar majalisar ɗinki duniya da ta gana alamar an miƙa wa ganar daga nan aka wuce da gawar zuwa Kanta National Conference Center inda aka shimfiɗe shi al'umma kowa ya zo ya gabatar da girmamawarsa na ƙarshe da ban kwana da shi. a ranar laraba babban sarkin asantawa tumfo fosai tutu zai gabatar da al'adun su kasancewar sun lakana wa mamacin sarautar su na asantawa mai take busumuru wato takubin sarautar asantihini za a bai wa kabilarsa na ukwamu da masu masu gabatar da al'adunsu a ranar alhamis sha uku ga wata za a shimfiɗi gawar a gaban accra international conference center inda manyan mutane kawai haɗa da ma'aikatar diflomasiyya shugabannin kasashen duniya da mambobin majalisar ɗinkin duniya za su gabatar da girmamawansu na ƙarshe da ban kwana da shi za a dai binne shi a sabon makabartan sojojin ghana a ranar alhamis bayan wasu al'adu irin nasu da harba bindiga har sau goma sha bakwai na girmamawa Redwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.